dalili ka cibayo innor kpekpebiri gono yoga na hikma ka gono tammiyo mana halita kuna. hayogo dalili foya cibayo innor kpekpebiri gono yoga yano hikma foya gono tammiyo halita kuna tutiyo mabara dalili yo ka coro cibayo innor kpekpebiri gono yoga bara dalili no kan gayyo warka kuro ana lakari lo ase nga kasu bukata mom fatiyo tutuma au mo furka guna hannu moro domin da boro na la'akari loni da ya iri diya ka dalili yori gono no karuko zemini mo hinza dalili mani mani mo hinza mosinti daliliyo ka curo bara halita bongo kunano curo gunu ka di borna mo furukan guna halita di bongo a halita yo kunana abe ka irkwe gunu mo hinkante hayo ka buro diya ko tatabun nan kamme nkuna daliliyo gunu no kan cibe yo karkwe gunu a hinzanteni daliliyo ka asilamatere akanna kadi be yanin na kadi norkwe kwe biri a gunu dalili yo ka coro bara halita bongo kunano a gei boro se kar kwe gununo ni de an kunano boro a bongo a bo diano a bongo ya di bo dia ka a ir kwe fo gunu me kwe fo gunu nga halita kwe fo gunu de ya nga bo ndia ka kwe bongo bu tema ko abu bukata ciji halita kwe diga no chifo yana okuyene da akam na wefo kuna ngari chifo akamme naama wekuru samagano nkiba amawuteemako kiija norkwekpibiriga norkwekpibiriki فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها to amma dalili yo ka curo bara borodiya ko tatabunan kamme nkunano baariji baarijiyo na hayayo kayo ntete an duniya wo kuna domi de boron bagunan duniya kuna ya hay kayo ngur koliyo ndiya ka an duniya di kuna hayfoyde cinko tete nga hayfoyo baaru baaru de hayayo di kuna nooni hayayo ŋmene halita yo kari kpena hayayo ana hayayo halita haika haikayori honne kuru za turi za tunni za boro za ganna za sama za tekuyo za isa din na boro ha heyoyo kurpeyo nan takataka tutuma me ya duwa heyoyo me anan halita na me anan disingo doyo kugun chalma me anan kuruno haika himayun nara kadukal kawali zannan mene gonoyo har wakkati ka a ba te tutuyo barano imma mbar hayo curudi mfarta kiteno nci sabu fo ya curudi farta kiteji fo ana ci sabu fo bongo nci sabu fo ya nam ka hmm. de da barani ngari de bor fo su beina mo fo ya si heyo ka au mo fo ya si ndulla bor fo su beina la sabu ka ka boro wa sinte noya a hinkantani an ambara haybio ka haybiyo ka na sinyo coro mbongo ya na mbongo yo halita ngi ya du mbongo yo kugu mbongo chalma la sabu hin hinkante ka kana ahin zanteni ngono awo ambara bara haya gunu kan ngaya duwa hewoyo ngaya nan halita na sinti kan halita to de la sabu hinza ka ka boro bongono ya to de de boro na mo furukala sabu hinza wa kuruguna ngari ka la sabu sinte na la sabu kantadi churu asute anka la sabu asupe ambara hebiyudi ndekayano kayano na sabu wan bara ŋeyanan halita ya sinte din na hinkantari cere su kwai da ya dai sinte na kwai na hinkante na kwai ni da ya aka tilasi a hinzanta cere a bakwai nga cere a ba daidai ko gayyo nano an bara haibiyo di ngon na halita kwai kan ga nan halita nano in norkwe kwai beri na in norkwe kwai beri nga ya duka bara ana haikurpai halita no ka haika hima yun nara ka no ara kaduka kal kawaliza na hai biyo di machinni kaguno. to dea de dea aka idu aka dea ni, dea haika ka aka qur'ani kuna ngano ya chachap inor kwe kwe bir chika am khuliku min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaku samawati wal arda bal la yuqinun dea dalili yuka churubara السلامة ya kanara au asil adini ya kanalla ka nchibe ka norkwe kwe bi goni bi ke fo kan Sheikh Ibn Uthaymin ilkwe mazin kai aci adini yo kurpai kan kaka mbara nkuna au dalil adini yo di bon mbara dalili no ka acibe yuka halita kwe gono nga adini yo di kayo abara dalili no ka acibe yuka halita kedi a bara a beyo kubeyono nga hikma kubeyo nga sisibi a kubeyo domi fo ganna a diniyodi kan ka kadiya tilasino adema bara warkana a diniyodi a gonnan la akwe a gonuno daya warkan nga aben gonna a diniyodi karu kan andebiyo don ton nani ngano innorkwe kwiberi yake ta ifo gannano ikpe da ya tutu ya cere irin be ka akpeitere halita no irin duwa ga akpeitere gana ga sabu kuga ni ko tunu na haikayo ana iri forun na deya zanga ya banna irin bai ka a doka ba mai hini ka gayyo kan ba ka yi na ana ci ba ba mai sai inor kwai pebirici wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun